sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kwai cikin kaya mai taken rikita rikita littafi na bakwai da uku wato littafi na saba'in da uku masu saurare na idan baku manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a don haka a runduna za ku haɗa mata da tafi ta farko in dai aikin za ku yi da gaske ya kare maganar daidai da isowar bilkisu wajen Allah sarki wannan kenan sai kuma ɗaura amma kafin nan please na ga baka mun alamar like naku yana so ya dan katsa wadon kun ma ina ɗan sulo-sulo ne al'amura ne sai a hankali ina kuma matukar godiya da nuna kulawarku a gare ni da kuma addu'arku gare ni ina da tabbacin tana tare da ni a koda yaushe ina godiya sosai masoyana da ke ko ina a faɗin duniya ina yin ku sosai sosai kuma ɗaura kawai da ci gaba da labarin namu risinawa na yi na gaida baba kaura da ban yi tunanin ganin sa anan ba ya amsa min cike da fara'a da kulawa cikin girmamawa na miƙa masa ahmad takardar hannuna da aka aiko ni na kawo masa amsa yayi yana dubawa ni kuma na mai da dubana ga bus da yanayinsa ya bani tsoro da ido na yi masa alamar lafiya kansa ya dan girgizar min kaɗan yana limshe idanunsa da ke jazir sa ahmad ne ya katse mu da faɗin je ina ga yanzu haɗa rundunar da za mu tunkari jejin nan ne ya dace bara na nema mana jirage masu saukar angulu yanzu nan sai ku haɗa kayan operation ko ok sa je ya faɗa cike da ƙarsashi na jami'i mai cikakkiyar lafiya da zafin nama tare muka koma da baba kawar ofis ɗinsa inda su jabir ke ta aiki cike da zafin nama da kwarewa bus. ya dan bigi tebur da zafi-zafi yana faɗin a yi shirin fita operation mun gano inda suke insha Allahu duk juyowa suka yi suna kallon su da mamaki har ni kai na kallon nasa nake amma sai ɗauki kai yana nufar talabishin yana nufan talabishin ɗin da ke saman tebul ɗinsa yana jero sunayen waɗanda za a kira yanzu nan cike da bin umarnin aliyu ya fice zuwa ofis ɗinsa domin aiwatar da komai shi ma bayan ya yi waya da wani da ban san ko wane ne ba ya ajiye yana kallona da nufar kofa ya ce na biyo sani da dawud da suka dawo da oga aliyu yanzu sto ɗin station ɗin muka nufa inda a can muka iski sa ahmad da wani oganmu shi ma suna haɗa bindigu muna cikin haɗa wasu makaman aka saka mu ma aikin hada wasu makaman aka saka mu yi mamaki iya kuma cika zuciyata duk yadda nake hasashen al'amarin da alama ya wuce nan na san bus mutum ne mai muhimmanci a hukumar nan tamu ya cancanci a nuna masa kowane irin halacci akan taba a halinsa amma yanda ake shirin fita operation din sai nake ji a raina kamar ya zarce na maido kakansa kawai cikin mintunan da ba za su gaza talatin ba duk wani shiri an kammala shi duk jami'an da aka bukaci gani ya amsa kira amma maki na har da su ummi su dukansu rose har ma da su ada sai sauran jami'ai na department din da ba namu ba ma dukanmu mun kasance cikin uniform din aiki don boss ma da yake sanye da kayan gida a da sai gashi ya fito cikin uniform har su oga jabir da sa'amar din kansa an ba mu bullet prof jacket duk mun sassaka kafin oga hafiz ya rarraba mana bindigu har da kibiya ga waɗanda suka samu horo na musamman a kanta wasu kuma wukake na ga an basu manyan ta kubba sosai mamaki abin ya yi ta bamu mu bakin shigowa hukumar don zan iya cewa wannan shine operation na farko gagarumi da za a fita da mu muna tsaitsaye a inda aka ba mu izinin tsayawa Ross na mana bayani akan abin da za mu tunkara cikin takunsa na zaratan jami'ai da suka san aikin sai fito Hafiz biye da shi da bullet Prof jacket a hannunsa da alama ta bus din ce a bus ɗinsa da na fara sani yake yau kura ga tsoro gaban tsoro zakin da babu abin da ya sani face farauta a lokacin da yunwa ta ciyo cikinsa gwarzon da baya alfarma ga dukkanin wanda bai san kansa alfarmar ba daya tamkar da dubu abin bukatar kowace kasa kowanne yanki kowace zuri'a cike da izarsa mai cike da tsantsar damuwa da ɓacin rai ya zo gabanmu ya tsaya yana kare mana kallo ɗaya bayan ɗaya ya furzar da wani zazzafan hoci daga bakinsa yana nuna mu da ya yatsansa manoniya ku sa a ranku aiki za ku fita bakin rai bakin fama sakacinku na nufin sakaci da kasarku sakacin sakaci da 'ya'yanku sakaci da garinku sakaci da famili naku idan kuka zama jajirtattu kun fito da martabar kasarku ne yankunanku garinku da famili naku da ma rayukanmu baki ɗaya da hukumarmu aiki ne mai cike da haɗari ka kashe ko a kashe ka wannan duk hukuncin Allah ne shawarar kawai ita ce addu'a ina fatan kuna fahimta ta yesa muka faɗa cikin haɗa bakuna tare da buga kafa kasa muka yi sulus nashi juyowa yayi Garus ya yi mata maganar da ba ma ji kafin ya kalli Oga Hafis shi ma shi ma maganar suka yi suka bar wajen kuma zuwa inda su sa Ahmad ke tsaitsaye tare da manyan jami'anmu da sojoji kusan goma sha biyar mu dai muna nan tsaitsaye muna jiran umarni akka a haka oga jabir ya zo wajen ya ba mu damar zuwa mu shiga jirage masu saukar ungulu wato helikopta da za a yi tafiyar da su mu matan nan an haɗa mu ne a guda ɗaya direban mu ma ta kasance mace ce yarinya karama da ba za mu gaza sa'annin guda ba sai baba kaura kadai da ya kasance namiji a cikin mu wanda ya wuce mu ce masa uba kawai sai dai kakanmu a yau babu zancen fira mu da su ummi kowa addu'a ce dauke da bakinsa da fatan nasara a can karkashin zuciya kuma tsoro ne da kowa ke kokarin dannewa sai da muka hangi tashin wasu jiragen kafin namu ya tashi kusan duk sai da muka lumshe idanu kowa shi kaɗai ya san abin da ke a cikin ransa amin a yau babu zancen fira mu da su ummi kowa addu'a ce dauke da bakinsa da fatan nasara a can karkashin zuciya kuma tsoro ne da kowa ke kokarin dannewa sai da muka hangi tashin wasu jiragen kafin namu ya tashi kusan duk sai da muka lumshe idanu kowa shi kadai ya san abin da ke a cikin ransa kamar a wancan karan tafiyar ce muka yi da hasashe ba zai iya kididdigar iyakarta ba sai dai kawai mu tsinkaye saukar jirgin mu a tsakiyar jeji mai cike da surkuki da hadarin gaske mun firfito kowa na ƙoƙarin kare kurar da fuskokin da fankokin jirgin suka tayar da hannunsa domin samun damar ganin hanya da kyau wasu mu da ba sa son kura har 'yan kananun tari suka yi da atishawa su ba su ma duk sun firfito a nasu sa ahmad na kokarin buɗe taswirar jiraren taswirar jejin da ya amsa a hannun oga aliyu baba kaura ya dakatar da shi ranka ya daɗe ba ma buƙatar wata taswira insha allahu komai zai kasance yadda muke fatansa babu wani lungu ko kogo da zai layance min a wannan jejin kaf ɗinsa inda muke buƙatar zuwan za mu dosa kai tsaye babu ko gargada a ciki sosai na kala ajabi a saman fuskokin jami'anmu muko da muka san wane ne baba kaura hakan bai zame mana sabon abu ba tafiya muka fara yi a cikin jeji su oga aliyu da bus da wasu a cikin sojojin da baba kaura ne a gaba sai su sa ahmad a bayan mu mun yi tafiya mai nisa kafin mu isa wani kyakkyawan tebur tsubiri da ke da karamar korama a gefensa sai tsuntsaye jifa jifa da ke shan ruwa da hannu bus ya tsayar da mu kafin mu karasa ga koramar oga jabir ya matsa kusa da bus blade robe jacket ɗin da ke a hannunsa ya shiga kokarin saka masa suna magana ni dai ina satar kallon ne da faɗin ɗan gata rigima sai an saka masa ya juyo saitin da muke yana ba ma jabir bayansa don ya gyara masa can ido muka haɗa ne azamar jin yanawa a bazata na jiya ce mima abin da ya tsargar min na saurin haɗewa ya yi masifar iya ambatar sunana fiye da zaton mai tunani kallonsa na na amsa da na'am ya ɗauke idanunsa daga kaina da faɗin ki gyara wannan jaket ɗin taki ba ta zauna da kyau ba gabaki ɗayansu suka zubar min ido banda su sa Ahmad da hankalinsu ba a wajen mu yake ba Kai na jinjina masa ina haɗiyan yawo da ƙyar don yanda duk suka zubo min ido sai na ji na takura nazifa da ke baya na ce ta taimaka min na gyara idansa har yanzu a kaina yake matan nan ku kasance kusa da wani komai ku kasance kusa da wani komai rantsi sannan ban da harbi a kai ciki kirji duk harbin da za ku yi kar ya wuce kafa ko hannu da inda ba za a mutu ba kai muka jinjira masa da faɗin oke sa Rose ta taɓe baki tana hararar Bilkisu ta gefen ido duk da ta san abin da jawat ya faɗa musu doka ce kasancewar a harbin da duk su Bilkisu za su yi babu kisa sai an kai makurar da babu mafita ta ji zafi a ranta don a ganin ta je ya faɗa ma bilkisu ne ita kaɗai kawai cikin tsantsar nuna kulawa tun da har da cewa ta gyara jaket ɗinta ta ja karamin tsaki a kasan makoshi da matsowa gaba daga inda muke tsaye muna hango gine mai ban mamaki da tu'ajibu daji ne sosai fa amma sai ga gida a tsakiyarsa gida ginanne da ya amsa sunansa gida da ko a cikin gari ya cancanci kallo ba wai sakaran gida ba ne babu wanda al'ajabi bai saka shi kallon baba kaura ba cikin cikin dattakunsa ya yi murmushi shi ma ba tare da ya kalli kowa a cikinmu ba wannan gini wannan gini gini ne da ya ɗauki kusan shekaru ashirin da bakwai a cikin jejin nan magina aka kawo suka gina shi kamar yadda ake gina kowane irin gida duk shekarar duniya kuma sai an sabunta masa fenti da abubuwan kawa mabambanta mutane ne ke zuwa cikinsa ziyara abin da suke aikatawa a cikinsa kuma sai mun je idanunku za su gane muku komai a yanzu domin yau rana ce da suka ware ta musamman domin shaidancinsu shi yasa ma suke a nan tsaye bisa kafafuwanmu sai sa ma muke tsaye a nan bisa kafafunmu ba tare da sun farga da zuwan namu ba kawuna kawai muke iya jinginawa kamar wasu kaɗangaru shiru ne ya yi mana nuni shi ne ya yi mana nuni da mu karasa a rarrabe muka fara dosar ginin muna zazzagaye karamari muna zagaye sa kamar yanda kwamandanmu wato bus ya ba da umarni ɗaiɗai muka rinka shiga cikin dabara na salon aiki ina niyyar bin bayan su nima aka riko hannuna wai gowa ne da sauri ban san waye da aikin ba ya harare ni da min alamar in dawo bayansa da ido ba ni da zaɓin da ya wuce bin umarninsa na dawo da bayansa na dawo ta bayansa na dawo ta bayansa yana gaba a duk da gane a baya sai ya raba hankalinsa wajen kallon bayansa da gabansa da haka muka shiga ciki mu ma kamar yadda oga hafiz da aliyu jabir suka yi sauran kuma suna daga waje su da su sa aliyu sa Ahmad tafiya muke a sannu sannu babu wanda ya yi harbi dai a cikinmu kamar yadda har yanzu ni dai ban ji motsi na alamar akwai mutum a gidan ba cikin matukar zafin nama da Allah ya ba ma bos ya fisgo ni tare da dukar da ni saboda tahowar wuka da aka wullo a bazata yadda sam na baya wajen ba kuma mun san daga inda take ba jikinsa na fada shi kuma ya cafe wukar a hannunsa ɗagowa na yi kokarin yi idanuna suka sauka a kan kafa da ke ta wani ɗan lungu komawa na yi na duke har yanzu hannun haguna na cikin na bus hankicif ɗin aljihunsa na sa hannu na ɗauka tsayawa yana kallo na ya ga mai zanye na zare hannuna daga nasa na karasa takawa inda kafar take cikin sanda sai da na je gab sannan na miƙe sosai cikin zafin nama na ratayo hankicif ɗin a wuyan wanda ke tsayen kafin ya yi wani yunkuri na ɗaure masa wuya da karfi yadda ko ƙara zai yi babu mai ji sukur-sukur ɗin da mutumin ke yi ne na neman ƙwatar kai ya saka bus kallona fuskarsa ɗauke da murmushin da na jima ban gani ba ya yi min jinjina nima sai na yi murmushin don ya bani dariya a salon da ya yi da nuni da murmushin har ma da jinjinar zagayawa ya yi ta 'yar kofar da ya gani wajen wanda har yanzu nake daure da wuyansa har ya suma ya yi min nuni da na cire hankicif ɗin ya kama sa ya kwantar kasa nima na zagaya jinjina ya sake min cikin magana raɗa-raɗa ya ce aikinki ya yi kyau beb dan murmushi na yi masa sannan muka shige ta kofar da muka gani cikin sanda saurin dakatawa ya yi ya ɗan ja baya kaɗan muka koma jikin bango da ɗauke numfashi bakin mutumin da sam babu imani ta tare da shi ya zo ya wuce ta kusa da mu sai dai bai kawo inda muke ba har yayi dan nesa sai kuma ya dawo baya yana waige-waige yana zuwa gab da mu Bus ya jawo masa riga ta baya cikin wani irin zafin nama ya juyo sai kawai ya buga masa kansa ya yi baya oga hafiz da ya karaso wajen ya tare sa da saurin ɗora masa hankishif ɗin hannunsa a hanci da alama wani abin ya shaƙa masa don take jikinsa ya sake ƙasa ya kwantar da shi yana ɗagowa ya motso kusa da mu sosai cikin magana raɗa-raɗa ya ce bus ku zo ga ta nan binsa muka yi cikin sanɗa ta hanyar da ya biyo bus na na ta fama murza goshinsa da ya yi ma mutumin can gware alamar yana masa zafi wajen har yanzu sai muka tadda su jabir cikin matsanancin rudani ni da bus muka karasa jikin glass ɗin wajen da a kiyasta domin kwalliya kawai muka leƙa a take tsigar jikina ta tashi kirjina yi wata irin dokawa ne saurin juyowa baya ina ambatan wa iyazu billahi bus kam tsaye yake kyam akan kafafunsa ya dasa ma wajen ido da baya ko kyaftawa sai dai jikinsa shi kansa tsuma yake gashin gashin jikinsa duk sun mimmiki alamar shi ma tsigar jikinsa ta tashi a tashi take duk mai imani dole ne ganin waɗannan shaidancin ya tada hankalinsa shirka kurukuru ga waɗannan shaidanun mutane da a zahiri suke ambatan kayansu musulmai har su shiga masallaci su sallah cikin jama'a ma gabaki ɗayansu zindir suke sai wani kyalle da suka daura a gogu dan guntun da iya al'auransu kawai ya rufe sai wani daure a kansu durkushe suke gaba ɗayansu sun yi sujjada su katon kaskon tukunyar kasa ne da aka kunna wuta a ciki tana ci sai babban shaidaniyar tasu da kasancewarta tsirara ya sa muka gane mace ce zaune bisa kujera kanta a duke ita ma rike da sandar da mebi ita ma ta tsafin nasu ce hawaye na gani suna saukowa a kuma tumbus jin damshi a tawa fuskar ya tabbatar da ni ma hawayen nake yi ashe ganin za su miƙe bus yayi saurin maido ne baya muka koma jikin bango muna kallon su ta haka duk suka miƙe tsaye suna wani yare da su kaɗai suka san me suke faɗa da fuskar alhajin da na je gidansa na ɗauko tukunyar nan na fara cin karo ganinsa da na yi a hoto a gidansa yana a nan ma na shaida shi ya sa ganinsa a nan ya sa na shaida shi sai wanda ke kusa da shi da ya kasance shi ma mutum mai tarin fada mai tarin fada a ji a kasar nan zuciyata wani irin lugudan daka take kamar za ta faso na. ta fito muka yi na kai duba na ga na uku shi dai ban san sa ba kam sai na hudu shi ma ban san sa ba a bayan a na biyar ne kam kafafuna suka nemi gaza ɗauka don kuwa ba kowa ba ne face onkul nasir ban kai ga fita a rudanin da na shiga ba na ganin onkul nasir idanuna suka sake sauka a kan dadin zura sai yayan dadin ummi da na taba gani a ranar bikin yayanmu daga jami'a a haka na ci gaba da binsu da kallo wasu na riga da na san su a tv wasu kuma ɗaiɗaiku a zahiri wasu ko ban taɓa ganin su ba sai anan na kai na bi wanda ya juya mana baya rike da koko da kallon sani sai dai bana ganin fuskarsa amma hakan bai hana ni jin zuciyar zuciyata raunana ba matuka a kansa so nake na ga wane ne amma ya juya baya durkusawa ya yi sujjada wa iyazu billahi ga wannan la'ananniyar tsohuwar mata da ke akan kujera kamar basarakiya sai kuma ya miƙe da kokon hannunsa ya je gabanta kansa a ne ya miƙa kokon kirkilewa ta yi da wata iriyar mummunar dariya da san muryar tata ba ta kama da ta mata sai kuma ta buɗe fuska tana faɗin jariri kai mutum ne mai daraja a wannan bakan daniyar tamu kai ne farkon fara nasara ga dukkanin matakai da tsare-tsarenmu da ka'idoji kowane aikinka ka gudanar da shi babu kuskure ko sau ɗaya sai a na karshe da ya zamo cikamakon ayyukanka ya gagare ka ta dalilin yarinya ƙarama a cikamakin ayyukanka mun fuskanci nasarori masu yawa ha ha ha mun baka dama tun a watan jiya jariri amma ka kasa damawa mun ce ka nemo mana asalin yarinyar ka ce asalinta na farko da ka kawo shine asalinta sai dai mu ba mu amince da hakan ba lallai jariri wannan yarinya bincikenmu ya gano mana akwai sirri mai nasaba da mafarkinmu na watan jiya dangane da ita jariri wannan ita ce dama ta karshe da za mu baka kan wannan yarinya bakan mu na bukatar jininta tunda budurcinta ya gagara jariri idan ka gaza hakan daga nan zuwa kwanaki biyu za ka fuskanci mummunan hukunci daga bakan damiya za kuma mu sauke ka daga shugabancin da kake kai sannan jariri a yau ɗin nan ka tabbatar an sake ɗaura igiyar aure a tsakanin gudaliyarka da yaron nan in ba haka ba ba za mu yafe maka ba a wannan karan dole ne ka ba mu jinin gudaliyarka tuba nake uwar gijiyarmu tuba nake uwa maba da mama tuba nake mai share kukanmu ina sake rokon alfarmar a barni da gudaliyata don ita ce zuciyata zan iya yarda na rasa abubuwa da yawa amma ban da gudaliyata ya shugaba na yi rantsuwa da shugaban shaidanu a yau sai igiyar aure ta kullu tsakanin gudaliyata da halattaccen jin da halattaccen jinin bakandamiya ina mai sake rantsuwa da a gobe sai na kawo jinin wannan yarinya wa bakandamiya shine zai zama abin kalacin mabiya bakandamiya ya ke a bar bautar mu wa iyaz billahi bakandamiya ta amsa maka da kuma baka damar karshe ta dawowa da martabarka tare da dukkanin muhimman abubuwan kungiya da ke a hannun yaran can da jininsu ya halatta ga bakandamiya kurakuranka za su goge a dutsen rubutu laifuka a dutsen rubuta laifuka bayan ka cika alkawarinka da jinin babban ɗanka jariri kamar yadda yake a rubuce a sharuɗan bakan damiya ji na karɓe ya mai biya mana dukkanin bukatar mu ha ha ha take ce da wata mahaukaciyar dariya da ta saka duk sai da muka toshe kunnuwanmu saboda yanda dajin gaba ɗaya yake amsawa ba ma gidan kawai ba tana yi tana tsiyaya masa wani abu mai kama da jini a cikin kokon hannunsa da baya-baya ya baro gabanta yana wasu surkulle da shi kadai ya san abin da yake faɗi sauran na amsa masa mamaki tsoro al'ajabi da rudani duk suka saukar min lokaci guda ganin dat a inda tunanina ko tsammani na bai taɓa raya min ba saurin ɗaura hannuna na yi na rufe bakina jin kuka na neman kufce min da da da da dadi na faɗa cikin rawar murya da na jiki ina mai matsawa jikin bus da ke tsaye gabansa yana kallon su dat din shi da su oga hafiz cikin matsanancin firgici dat ya sake kokon hannunsa da kai dubansa inda ya ji muryar da bai zato ba ta ambaci sunansa ido hudu suka yi da bilkisu da jikinta ke wani irin matsanancin tsuma a take dat ya zazzaro idanu waje cikin tsananin firgici da rudani jikinsa sai wata iriyar tsuma yake yi domin ganin wanda bai taba zato ko tsammani ba duk da gilashi ya raba tsakanin su bai gaza gane bilkisu da jawad ba har ma da jin furcinta raɗam a kunnuwansa don ba su da wani shamakin a wajen ba su da wani shamakin wajen wajen da za su iya jiyo muryar juna duk da akwai duk da akwai gilashin da ya raba su ban san san da wani karfi da zafin nama ya zo min cikin jini da jikina ba na bigi gilashin wajen da karfi jikina da kafa jikina karkarwa saboda wata iriyar mummunar tsanarsa da ta tsargar min lokaci guda da kyamarsa sauran abokan shaidancin nasa da tuni su ma sun mike suna kallon mu a cikin matsanancin birkici da alamun bazata a fuskokinsu suka shiga kokarin matsowa cikin rawar jiki don neman kariya kafin su yi wani yunkuri su jabir sun afko su ma tare da su ummi da ke jiran umarni a waje zagaye su aka yi da bindigu hakan ya tabbatar musu ba su da wata dama kuma sai na miƙa wuya ƙasa bos ya faɗa ƙasa ya faɗa a iya hasala jijiyoyin jikinsa na sake mimmiƙewa durkushewa suka yi bisa gwiwowinsu suna aza hannayensu bisa kawunansu alamar yin saranda ban samu dawowa hayyaci na ba daga kallon al'ajabi da rudanin da nake madar sai da wani irin ihu shedaniyar matar nan da ta yi ya shiga dodon kunne na miƙewa tsaye ta ta buga sandar hannun ta kasa a take ɗakin ya fara turnikewa da hayaki sake bugawa ta yi sai jikinta ya fara canja launi har da su dat ɗin suma ta ɗaga za ta buga na uku na yi wani wawan tsalle na dare a gabanta na rike sandar ba zan iya fasalta muku mawuyacin halin da na shiga ba a wannan lokacin domin tsafi gaskiyar mai shi ne abin da kawai nake iya jiyowa har mutsewar wajen da karar harbe-harbe ta waje alamar musayar wuta ta ɓarke tsakanin wasu a cikin jami'anmu da suke a waje da yaransu masu tsaron gidan Jawad ya yi azamar nufar inda Bilkisu da matar nan ke rike da sandar nan. Cikin Bilkisu wani irin rawa yake da karkarwa ga zufa, amma don taurin zuciya ta ki yarda ta sakar mata sandar. Ta gama fuskantar buga sandar nan da take sanyi zai iya zama kuskure ko halaka a zaye su wajen baki ɗaya ko kuma wani siddabarin nasu za su yi don son kubuta. cikin tsawa baba kaura ya dakatar da je da ya kai hannu domin ba mu bilkisu taimakon kar ka taɓa ta barta da ita ya faɗa a kausashe yana nufosu hankalin je a tashe ya juyo yana kallon baba kaura da girgiza kai ba zan iya ba ba kafin ya gama rufe baki baba kaura ya riko hannunsa akan yayi daidai da kaɗa bilkisu baya da matar ta yi ta ɗaga sandar za ta buga a kirjin bilkisu da sauri na wani irin juyi wani irin juyi sandar cika ƙasa na sa kafa na tado ta ta kafar ita ma baya ta yi ta bugi sandar da kafa ita ma ta yi sama na tafe cikin hannuna daga kwancen da nake wani irin mummunar amsa kowa ce ta da jejin lokaci guda hakan ne ya saka rudani ga suje kuwa ya shiga kokarin toshe kunnensa banda baba kaura da ya sa kafa ya hankaɗe tukunyar kaskon wutar nan da ke ci har yanzu ya ya kife a kujerar da matar nan take zaune ɗazun tamkar an tsaye da ihu sai da jinje cak lokaci guda kuma wage-wage su jabir suka fara yi don su datka baki ɗaya ba su a wajen sai matar kawai da ke a kwance kasa inda bilkisu ta zubar da ita saboda take mata kafa da baba kaurayayi yayi hankalinsu duk tashi yayi suka shiga leƙe-leƙen lungu da sako na cikin gidan hankalinsu a tashe sai dai abin mamaki babu ko ɗaya a cikinsu sai mutane da aka rinka zuwa kulowa a cikin ɗakunan cikin har da su alhaji babba da ke cikin mawuyacin hali baba kaura ya cire jakarsa ta fatar damisa ya ajiye a ƙasa da hannunsa ɗaya ya buɗe ta ya ɗauko wani wani irin kibiya ta karfe sai sheki take da walwaliya ya shaƙo wuyan matar nan ya miƙar da ita tsaye watsa mata wani mugun kallo ya yi yana huci a take ta kwallo kururuwa jikinta na rawa barde kaga zan dawo da su kai min rai kar ka kara sani mai babban suna na tuba na bika, ba bana bukatar tubanki shedaniya ai dama na faɗa miki ni ne ajalinki ko kin manta na tuna miki cikin rawar jiki take girgiza masa kanta ya cikin manyan layun da ke a wuyanta ya watsar kasa a take ta zube a wajen tana fashewa da kuka cikin kwarewa da sarrafa hannunsa guda ɗaya da dungulmin ɗayan ya ɗana kibiyar nan ta karfe a kanta da sauri ta buga kasa da hannunta har sau uku sai ga su dat da ke can gefe rufe da wani jan kyalle sun bayyana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau muna ganin tsantsar tashin hankali da shaidanci da a labarin tatsiniyoyi da fina-finai kawai muke jin su ko da ake cewa akwai matsafa a duniya da yankunanmu ban taɓa yarda ba ana wazata labari ne kawai na 'yan shafawa labari shuni ashe gaske ne ashe zan gani da idanuna ashe ma har da jini na a cikinsu wanda na ɗauka uwa uba ma hawaye nake masu zafi da ƙunar zuciya kai na juya min yake ga baki ɗaya da ma duniyar kanta tun ina fahimtar abin da ke faruwa har jina da ganina suka ɓace ɓat daga duniyar mutane daga haka ban ke ban sake sanin abin da ke faruwa ba kuma cikin zafin nama a da ta tare bilkisu da jiwa ta ɗibe ta a tsorace take kiran sunanta tana girgiza ta ganin ba ta ma numfashi ga baki ɗaya aliyu ne ya yo kansu yana tambayar lafiya don je tun da aka fiddo su alhaji babba ya bar nan zuwa gare su ba bilkisu ce kaɗai ta suma ba zura tun cin karo da idanunta suka yi da abbanta ta sume haka ma ummi ganin yayan mahaifinta tuni ta suma sai cikin mutanen da aka iske a wajen da yayyun wasu ba sa cikin hayyacinsu har da su alhaji babba da wasu har da su alhaji babba da ba su wuce awanni da kawo su wajen ba dama ga tsufa kuma wasu daga cikin yaran su data an ma harbe su har ma da waɗanda aka kashe jejin ya hargitse sosai baka jin komai sai karar helikwafta na sojoji da ke shigowa cikin jejin saboda wayoyi da su sa'amar suke ta faman yi da amsawa don nan da nan sojoji da masu ba da taimakon gaggawa har ma da 'yan jarida da ke cikin jami'an tsaro da su kasim duk su ma suka iso cikin kankanin lokaci jejin ya sake har mutsewa da motsin mutane da na ababen hawa sudat a durkushe cikin kaskanci daga su sai jajayen kyallen kawunansu da na kogo da su da suka ɗan rufe jikinsu kaɗan sai da jami'an tsaron da suka iso suka sauka sannan bisa alfarmar da janaral ya bukata aka ba su mayafai suka rufa amma da jawad ya ce a haka za a fita da aka dama jawad ya ce a haka za a fita jejin da su har cikin gari domin sauran al'umma su gansu dacin fa kamar wasa sai gashi ya tara jama'a masu yawa kama daga manya-manyan jami'an tsaro zuwa shugabannin 'yan siyasa da 'yan jaridu don babu abin da ke kai kawo sai helikwafta da kananan jirage na yaki mutanen da ke cikin gari kansu sun fahimci kasar babu lafiya yau don kai kawo da helikwafta ke yi kawai ya isa ya amsa yayin da kuma 'yan jaridu suka fara nuna komai ta gidajen tibinsu Life. duk ta yadda manyan kasar suka so kar hakan ta kasance ba su ci nasara ba don kuwa 'yan jarida suna da karfin iko da yancin su suma balle kuma akan wannan al'amari mai tsananin saka rudani da al'ajabi ga duk mai sauraro ba ma kallo kawai ba nan aka shiga kwasar su bilkisu da suke a halin suma aka fara barin jejin da su domin miƙa su ga likitoci su masu taimakon gaggawa sai waɗanda suka nemi sai waɗanda suka sami harbi da gawarwaki da mutanen da aka samu an kawo har ma da gawarwakin mutane da aka iske a ɗaki cikin firij irin waɗanda ake saka gawarwaki a asibiti don gidan suna amfani da babban janareto da ke ba su wuta 24 hours duk wani abin more rayuwa kuma akwai sa a gidan hatta da ruwa. Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe a littafi na gabatancin yadda za ta kaya na kuɗa salma kuma huta lafiya